shi za ki shiga da movement ɗinki action ina kuma za ki je na su Bila, oh. ya aka yi ka nan dama san nan Bilal ya kai ka zo nan dama ka san nan ne? Ai ba mamaki ba ne jawai don na zo inda kike. Da murmushi na yi farin ciki da ganin ka. Na yi farin ciki da ganin ka. Da gaske? Sosai ba, bara ba ka gani. Yawa, ɗan da ya eh. <laughs> yi. Kai ya ka yi firis eh taho taho sai ki sai ko sai na fita ko rolling hassan hassan ka yi rolling ne muje rolling action na farin ciki da da gaske sosai ka bar ma Sorry, ne Kin ta wasa zan yi In haka. sai ki tsaya haka haka tsaya eh. in kika haka to haka kika motsa na ah, dole eh, ya in kika ah, haka in kika haka nake a bude ki tsaya haka za su yi kwatin in na suna cewa action yanzu kawai daga kwarai kuwa ko still rolling a ah, na yanka rolling action barka ka ka kashe ka ki tsaya a haka motsa buɗa ni haka rolling rolling rolling eh. da ka buɗe idan sai baka firgici fa sosai ki kalli wajen sai ki kwalla wannan ƙarar ki faɗa akan gado sai kin ji tsoro ki duduba bai sai ki eh. sai ki faɗa gado action sorry wallahi tsoron ne ba gaba. mare.